يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar ashirin da bakwai ga watan biyu watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo daidai da ranar tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ji kansu da rahama muna nan a babi na shida babu taqwa inda a karatun da ya gabata muka bibi ayoyin da malam ya ambato a farkon wannan babi yau kuma za mu shiga hadisan da ya ambata a cikin wannan babi inda za mu ɗauki hadisin farko daga ciki ne bayani a kai wanda a jerin hadisai da muke tafe shine hadisi na 69 an abi hurairata radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi abu huraira allah yarda da shi ƙala ya ce ƙila ya rasulallah aka ce ya manzan allah man akramun nas waye mafi daraja da martaba cikin mutane qala atqahum yace wanda ya fi su jin tsoron Allah faqalu sai sahabbai suka ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam laisa an hadha nas'aluka ba game da ba akan haka muke tambayar ka ba ba game da wannan amsar da ka ba mu muke ma tambaya ba ba nan muka nufa da tambayar mu ba qala fa yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah ita to in haka ne shine yusuf dan annabin Allah shine Yusuf annabin Allah dan annabin Allah dan annabin Allah dan badadin Allah ana shi annabi ne mahaifinsa annabi kakansa annabi haka baban kakansa annabi qalu laysa an hadha nas'alu suka ce ba akan haka muke tambayar ka ba mu ba nan muka nufa da tambayar mu ba qala fa an ma'adin al tas'aluni sai ce game da baramin larabawa kuke tambaya ta game da ƙabilun larabawa kuke tambaya ta idan game da wannan ne khiyaruhum fil jahiliyya khiyaruhum fil islam mabibitan su a lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci lokacin maguzanci su ne mafifitan su a cikin musulunci idan faquhu amma idan sun fahimci addini muttafaqun alaihi Imamul bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi malam imam an-nawawi yake cewa wa faquhu bi dhammil qaf ana karanta faƙuhu ne da yi wa qafun din wasalin bamma ala al-mashhuri abisa abin da yake mafi shahara na ruwaya wa hukiya kasruha an hakaito ko an rawaito a karanta da idza faƙihu da yi wa qafun din kasra ay alimu ahkama shar'i abinda ake nufi da haka idan suka san hukunce hukuncen shari'a shine idza faqahu din ko idza faqihu sahabin wannan hadisi shine Abdurrahman bin Sakhar wasu kuma suka ce Abdullahi dan Sakhar ana masa alkunya da abu huraira ɗan ƙabilar daus cikin ƙabilun da ke ƙasar yaman don haka shi ba ne matsayin da allah ya masa na farko ya musulunta a shekarar haibar shekarar da aka yi yakin haibar kuma shine wanda ya fifici dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yawan ruwayar hadisi daga manzo a sakamakon albarkacin addu'a da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi masa na Allah ya sanar da shi ilimin da ba zai manta ba aka kuma amsa masa wannan addu'a ya zama Abu Huraira ya zama shakundum inda ya ji hadisin manzo ya zauna daram gashi kuma kasancewarsa bai da wani gurin zuwa da ya shafi gona ko kanti ko wani gurin kasuwanci da ya wuce majalisin manzo sallallahu alaihi wasallam to da haka a kunnansa duk abin da ake faɗa ake faɗa a lokacin da wani ya tafi zagaye gonarsa ko wani ya tafi kantinsa amma shi nan ne gonarsa nan ne kantinsa saboda haka shi kadai ya kaɗai ta waita hadisi guda wato anin dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu ba don ba wasu a ciki wanda ya rawaita wasu sun rawaita ba amma dai shi a shi shi kaɗai ya rawaici wannan adadi da ba wanda ya rawaici irinsu a cikin sahabbai ya sami kansa a lokacin sayyidina umar allah ya yarda da shi lokacin halifancinsa ya kasance mai fatawa da sanda aka shiga wato ainihin halin buƙatar amsa akan wani abu da ya kicime ko aka samu wato ainihin rashin mafita to akan tunkaro shi don ana jin cewar akwai mafita a gurinsa saboda ilimin da Allah ya masa na sanin hadisan manzo bayan limanta zama da manzo da i da kuma wato ainihin rayuwa tare da shi a koda lokaci Allah ya masa rasuwa a shekara ta hamsin da tara da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu a garin Madina an kuma binne shi a makamartar baƙi da ke ɗauke da sahabban annabi maƙil a cikinta Allah ya ji kansu da rama ya gafarta masa Abu Hurairah yake cewa qila ya Rasulullah man akramun nas aka ce ya manzan Allah wane ne mafi darajar mutane waye mafi martaba cikin mutane qala atqahum sai manzan Allah ya ce mafi jin tsoron Allah su, wanda ya fi kowa tsoron Allah shine mafi darajar mutane bayan manzo ya ba su wannan amsa fa sai suka ce laysa an hadha nas'aluka mu ba akan haka muke tambayarka malamai suka ce da aka tambaye manzo man akramun nas waye mafi darajar mutane malamai suke cewa fassara abin da ake nufi da akramun nas mana wane ne wanda yake yi mutane yawan alkhairi duniya da lahira shine abin da man akramun nas take nufi kalma akram wanda yake ri kowa alkhairi a rayuwarsa ta duniya ya fifici kowa alkhairi a rayuwar lahira da za a tunkara wane ne wannan mutum tambayar tana nuna haka shi yasa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai tsaye sai tafi amsa akan wannan tambaya bisa wannan ma'ana da muka faɗa da wanda ya fifici kowa yawan alkhairi duniya da lahira cikin mutane sai ya ba su amsa wacce take iri ɗaya da abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul fajrati aya ta sha uku Allah yake cewa inna akramakum inda Allahi atqakum hakika mafi martabarku mafi darajarku wanda ya fifici kowa alkhairi duniya da lahira cikin ku shine wanda ya fi ku tsara dokokin Allah ya fi kowa yin abin da Allah ya ce a yi ta salon da aka ce a yi ya fi kuma kowa nisantar abin da aka hana to wannan shine mafi darajar mutane mafi alkhairi cikin mutane babu ko shakka mafi daraja a gurin Allah shine mafi daraja na gaskiya wanda yake shi ya fifi kowa yake rukuwa a gurin Allah to ana magana ko ba sama da wannan domin shi Allah subhanahu wata'ala yana duban nagartar zuciyar bawa da kyawun aikin bawa sai masa martaba da matsayi da daraja waɗannan su ne abubuwa biyu da Allah subhanahu wata'ala yake martaba ɗan adam da su a ta dalilin su da haka da manzo ibada wannan amsa ta cewar wanda ya fi kowa jin tsoron Allah shi ne mafi daraja da martaba cikin mutane ya yi wa kalmar kallo na koli ne ana wannan kalma ta mafi daraja mafi alkhairi duniya da lahira a matakin ta na ƙarshe na ƙoli baya wanda ifi kowa tsoron Allah to sai su sahabbai suka ce mu ba akan wannan muka ma tambaya ba mu tambayar mu ba mu nufe ta yadda kai ce ta ba kai kana ba da amsar wanda ya fi kowa alkhairi a gurin Allah duniya da lahira mu kuma tambayar mu ba nan muka nufa da ita ba to da ashe inda manzo ya nufa a wajen ba su amsa nan suka nufa a wajen tambayar su to da ba wanda ya fi cancantar amsa tambayar da annabi ya faɗa ya zama a kansa ake magana kamar shi manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace wanda yafi kowa tsoron Allah shine mafi darajar mutane kuma yana cewa da su ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni ne nake rukowa a cikin mutane domin shi da kansa ya ce ana a'lamukum billahi wa atqakum lah ko wa akhshakum lah na fi ku sanin Allah kuma na fi ku jin tsoronsa akwai hadisi da manzo ya faɗa haka to yanzu kuma sai aka tambaye shi waye mafi daraja sai ce mafi tsoron Allah wa kenan shi an fahimta ku sai suka ce to a su ba inda suka na fara tambayar su ba kenan su ba tambayar wanda ya fi kowa a gurin Allah na gaba ɗaya suke tambaya ba to sai ce to tunda ba wannan ce manufar ku ba a tambayar ku duk da cewa tambayar ku tana kunsar haka sa na ba ku amsa da na fara ba ku an fahimta ko to in ba wannan kuke nema ba qala fa yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah to idan kuna tambaya ne ta fuskar abin da ya shafi darajar dangantaka daraja ta iyaye da kakanni to wanda ya fi kowa a cikin mutane annabi yusuf shi akan kansa annabin allah ne kuma ɗa ne na annabin allah annabi ishaq sannan babansa ɗa ne na annabin allah shi kai annabi yusuf ɗa ne na annabin allah annabi yaƙo nake son ce afuwan sannan kuma shi annabi yaƙo ɗa ne ga annabi ishaq shi kuma ɗa ga badaɗin allah annabi ibrahim alaihi salam saboda haka annabi ne ɗan annabi jikan annabi kuma tattaba kunne ga annabi an fahimta ko saboda haka in kana neman wanda za a ce a jere a jere a jere iyaye da kakanni da 'ya'ya ba wani wato yankewa tsakani daraja ce kusan daraja kusan daraja to baya annabi yusuf to wannan amsar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya basu ta bambanta da amsar farko amsar farko ta kowane bangare. a mataki na ƙoli da Allah yake kalla iwa bawa daraja wanda ya fi tsoron Allah a mataki kuma na abin da ya shafi dangantaka bayan abin da kake da shi na tsoron Allah ko da baka fi kowa ba amma za ka zama cikin masu daraja ta mataki shi ma mai girma to irin annabi yusuf shine gaba ko da ka samu wani annabi ko manzo ka iya da babansa ba lallai ya zama akan tabar musulunci ba ko ka iya 'dan ɗansa ba lallai ya zama annabi ba irin sa annabi ibrahim din kansa babansa bai musulunta ba irin sa annabi dawud eh, annabi kai nuhu ɗansa bai zama musulmi ba ma ballanta na magana ya zama annabi kuma cin haka to haka in ka dawo shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babansa ba annabi bane kakansa ba annabi bane ba shi kuma da da annabi an fahimta ko to saboda haka in ta bangaren matakin koli ne amsa farko annabi Muhammad ba sama da shi in ka ɗauki wannan ka aje ka ce ba nan kake nufi ba to baya annabi yusuf ta ɓangaren dangantaka bayan kusancinsa da allah da yake da shi ko da bai fi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da wannan amsar sai suka ce mu fa ba nan muka nufa da tambayar mu ba har yanzu baka shanki amsar tambayar da muke so mu ji daga ka. laisa an hada nas'aluka mu ba kan wannan muke ma tambaya ba muna ga ka tafi da nisa saboda yanzu magana da yake ya ma fita daga cikin rukunin su da suke maganar ya tafi wasu wanda aka yi kafin su ko su kuma so suke tambayar ta fado a cikin su kattaba tsakanin su an fahimta ko to wannan gaba sai take sanar da mu cewa tambayar da suka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya ce da bahaushe mai harshen damu to wannan har ta haura harshen damu dan mai wa harshen damu biyu yake yi to wannan ta tafi uku ma dan za mu ji amsa ta uku an fahimta ko saboda haka za ka iya tambaya ta zama mai fuskoki daban-daban kuma wanda ya baka amsa da take daidai akan wata fuska daga cikin fuskokin da tambayar ka take ɗauka ya yi daidai bai kuskure ba sai dai ka ce a ni ba nan nan faɗin ba kamar da su ma suka faɗa yanzu amma amsar manzo sallallahu alaihi wasallam ta farko da amsarsa ta biyu duk akan hanya ce amma su ba a je gabar da su suke so a faɗo a cikin amsoshin da tambayarsu take iya kusa ba to bayan wannan hadisin yana sanar da mu daraja da martaba da Allah ya yi wa annabi Yusuf dan annabi Yaqub jikan annabi Ishaq shi kuma daga annabi Ibrahim alaihi salam to bayan haka sai manzo tira da amincin Allah tabbata a gare shi ya fahimci inda suka sa gaba bayan ya ba su amsa a karo biyu sun ce su duk ba ita ce amsar da suke tsammanin za su ji daga wajensa ba ba ita ce amsar da suke so su ji daga wajensa ba shi ne sai ce to ba amma adin al'arabi ta aluni in haka ne kuna tambaya ta ne game da kabilun larabawa da muke rayuwa cikinsu a wannan lokaci a wannan zamani an fahimta ko ba so kuke yin tabo magana wanda ya fi kowa a gurin Allah a duniya da lahira ba ba wannan ci tambayar ku ba su da takun shaka? ba an faɗa muku wanda yake da darajar iyaye da kakanni bayan darajar da Allah ya masa a cikin waɗanda suka gabace ku ba ba wannan kuke nema ba duk tambayar ku ta kunshi haka to tambaya ta kuke akan kabilun larabawa da suka rayu a yanzu da ɗan kuma ɗan lokacin da bai tafi da nisa ba sai ce ma'adin wanda kalmar ma'adin asali a larabcin an faɗe ta ana nufin arzikin ƙasa baramu da bahaushe yake ce irin su kuza irin su zinari irin su azurfa irin su fetur a yanzu irin su dutse ake sayarwa a samu kuɗi kudai an fahimta waɗanda ake tono su a ƙarƙashin ƙasa da Allah ya kinsa izuba zuba ya tanada a don amfanin bayi to asali shine ma'adin amma sai annabi yake cewa akan wannan kuke tambaya ta sai ce ma'adinul arab sai malamai suka ce manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewar larabawa ma'adin ya siffata su ya kamanta su da baramu arzikin ƙasa da ake ɗebowa a ƙasa amma ba yana nufin sai rikide su sun zama ma'adanai ba a abin da yake nufi yanayin kamanceceniyarsu da ma'adanai na kasancewar su ma'adanai da ake da su a cikin ƙasa za ka tarar cewar suna kunshe da wasu abubuwa na daraja zinare abu ne mai kima azurfa bace mai daraja kuza bace mai kima haka haka ire-iren waɗannan da duwatsu daban-daban da ake wato amfana da su yadda yadda ƙasa take da waɗannan abubuwan ko yadda ma'adanai arzikin ƙasa suke da daraja daraja daraja daraja to kuma tambayar da kuke mun irin wannan darajojin kuke so in muku bayani amma na larabawa an fahimci bayanin su malami suka ce to shi ne abin da wasu kuma suka ce ya siffata su da ma'adanai saboda yadda ma'adanai suke karɓar wato ainihin abin da ya shafi fifiko da bambanta da juna to su ma haka larabawa suke suna da fifiko da karɓar wato ainihin wani abu na martaba cikin ɗan tsantsan lokaci kamar da suka karɓa a su da annabi suka zama sun yi abu mai daraja da kima cikin ɗan tsantsan lokaci kuma a daban-daban daban ɗinsu to shi ne yasa siffata su da ma'adi to kuna tambaya ta ne akan wato ainihin larabawa ƙabilun da ake da suna su a yanzu da kuma ɗan lokacin da bai nisa ba wannan kuke so ku ji daga wajena tunda na faɗi wanda ya fi kowa a duniya ta duniya da lahira kuke ba wannan ba na faɗi in ana magana da iyaye da kakanni da jikoki baya irin su annabi yusuf mun ce ba wannan zamanin kuke magana ba to wannan lokacin kuke so ku ji magana kuma game da laraba an fahimta ko to a wannan lafazin da ke gaban mu wannan ruwaya ta Imam Bukhari da Muslim da ya faɗi haka kawai sai ya kama cewa khiyarukum fil jahiliyyati khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam mafifitan larabawa a lokacin maguzanci ga zuwa musulunci su ne dai mafifita a cikin musulunci bayan bayyanar musulunci amma idan sun fahimci addinin musulunci suna kan dokokinsa, to a lafazin lafazi daga cikin lafazin ruwayar imam bukhari manzo cewa yi afa amma adinil arab mu anan tamu babu adin an gane ku fa amma adinil arab haka aka ce to can kuma afa amma adinil arabi tas'alunani maimakon tas'aluni da gaban mu. an fahimta ko shin a game da kabilan larabawa kuke tambaya ta ne qalu na'am sai suka ce i eh, a mu babu haka ko amma wannan ruwaya tana faɗa cewa sai da suka ce i eh, yanzu ka zo gabar da muke tambaya yanzu ka fahimci abin da muke so mu ji amsarsa daga wajenka an fahimta ko ala fa khiyarukum fil jahiliya a wannan lafazin sai ce to mafifitanku a lokacin magudanci kan zuwan musulunci khiyarukum fil islami su ne dai mafifitanku mafiya darajar ku a yanzu a cikin musulunci idza faquhu in sun fahimci addinin musulunci da dokokinsu suna kan haka suna aiki da su to bayan wannan shi da sai malamai suke cewa in an ce daraja a lokacin jahiliya tunda ya ce mafi mafi mafiya daraja ku a lokacin jahiliya sai ka ga cewa a ah, to a jahiliya akwai wata daraja ko a za ka ji haka a ranka mai yiwa ka ce to su daraja ake da ita a jahiliya rayuwar magudanci an fahimta sai malamai suka ce abin da ake nufi da daraja a lokacin Shi shine tabbatuwa da kyawawan ɗabi'u da wasu daga cikin wanda suka yi rayuwar lokacin jahiliya suke yi za ka duk da ana rayuwa ta tafi barkatai a lokacin jahiliya amma su ga al'amuransu da tsafta ba su damu da abin da ake na cin mushe ba ba su damu da abin da ake na fyaɗe ba abin da ya shafi wato ale ƙaryace-ƙaryace da shaye-shayen giya baya burge su ga haƙuri ga gaskiya ga kawaici ga amana ga kirki karɓar bako irin su hatimu tsa'i da ake misali da shi cewar wato garwashi baya mutuwa a gidansa ko ba a rasa toka a gidansa saboda kullum ana dora sanwa saboda wanda zai zo a bashi kaga daraja kima ce wanda ya damu da damuwar waɗanda yake rayuwa da su to zai daraja a gurinsu za a kalle shi da mutunci to malamai suke cewa in an ce mafiya a lokacin jahiliya abinda ake nufi waɗanda suka siffatu da kyawawan ɗabi'u iyaye da kakanni to wannan irin wannan ɓangaren wannan gidan na larabawa gidan daraja ne gidan mutunci yadda suke da kima a lokacin jahiliya ta suna yin abubuwa da suke kyawawa wannan yasa suka zama daban a cikin sauran kabilu da jama'a da suka rayu tare da su to haka yanzu da suka zo musulunci suka karɓi addinin Allah suke kan abin da suke kai na musulunci bayan abin da suke kai na jahiliya lokacin da suke cikin halin jahiliya amma kyawawan musulunci kuma ya zo ya tabbatar suka dora a kai to waɗannan su ne mafifita an fahimta ko sannan malamai suka ce an ce mafiya daraja a cikin musulunci to su ne waɗanda suka siffatu da kyawawan ɗabi'un nan da ake magana wanda dama shi musulunci ya zo don ya cika kyawawan ɗabi'u kamar da mazo ce bu'istu li utammima makariman akhlaq an aiko ni dan in cika mafi daraja da kyawawan ɗabi'u ko salihan akhlaq nagartattun ɗabi'u saboda haka waɗanda suka rayu a cikin musulunci suna da gaskiya suna da amana suna da haƙuri suna da kawaici suna da kunya suna da adalci suna da kyautatawa kuma kafin zuwan musulunci sun ɗabi'antu da irin waɗannan ɗabi'u kyawawa to su ne mafifita saboda haka bayan siffatuwa da kyawawan ɗabi'u da aka siffatu da su a lokacin jahiliya kuma aka zo siffatu da su a lokacin musulunci sai aka goya kuma da fahimtar addini da nazartarsa da saninsa da to wannan shine abin da yafi shine abin da yafi saboda haka sai zama mutum ya haɗa da daraja ta addini da fahimta mai kyau da kyawawan ɗabi'u sannan kuma a baya ya sifin da kyawawan ɗabi'u yadda bai samu fahimta ta addini ba amma yanzu da ya samu ta addinin sai ya haɗa, ya zama ya tsara kyau da fitowa rai. to bayan haka malamai suke cewa in aka kalli wannan bayani na manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisi ya kunsa yana ɗauke da wasu kashe-kashe na mutane mafi fici cikin mutane wanda ya hada daraja ta kafin zuwan musulunci da daraja ta lokacin zuwan musulunci haɗi da fahimta addini kyakkyawar fahimta ba sama da shi ta kan ya musulunta mutumin kirki da ya musulunta ya ƙara kirki kuma ya fahimci addini ike aikin ci wannan shine koli sai kuma wanda yake da fahimta ta kyawawan ɗabi'u kafin zuwan musulunci da musulunci ya zo ma ya ɗora ya ci gaba da yi amma jahili an fahimta to wannan ya taɓo nagarta lokacin jahiliya ya taɓo nagarta a lokacin musulunci amma ya samu tawaya ta rashin fahimta mai zurfi a addini to kuma za ka samu wani bai taɓa kyawawan ɗabi'u a lokacin jahiliya ba amma da musulunci ya zo ya suffuta da kyawawan ɗabi'u kuma ya samu fahimta ta addini an fahimta wannan shi ma wani kasar ne da sai kuma wanda shi ya samu wato ainihin kyawawan ya sami kyawawan ɗabi'u a lokacin musulunci ya kuma sami fahimta ta addini kyakkyawa amma magana lokacin jahiliya ya rasu wanda yake da kyawawan ɗabi'u kafin musulunci da lokacin musulunci da fahimta ta addini mai kwari fafi koli ya samu fahimta ta addini mai kwari ina da kyawawan ɗabi'u a cikin musulunci amma lokacin jahiliya a yau an fahimta ya sami kyawawan ɗabi'u a lokacin jahiliya da musulunci ma ya zo yana da shi amma jahili an fahimta ko suka ce mafi koma baya ƙarshe wanda za a ce ya yi asara a lokacin jahiliya hankan fayo iki giya aka sha aka ci mushe aka yi fyaɗe aka yi fyatakun da aka da musulunci ya zo ma ba shi da kirkin ba wanda balantana samu wata ma fahimta ta addini ne to da ya rasa komai ma ana magana ma daraja ba za a kai shi ba wani kuma zaka tarar da shi bai taɓo lokacin jahiliya ba musuluncin ya tarar ina da fahimta ta addini ba ku bai da kyawun dabi ka zo bayani filla filla da ke a Allah cewa kaza kaza kaza kaza annabi cewa kaza kaza kaza amma ban ma wala ta ku. sai ka rike ba a sai shi ne yin haka za ka sha mamaki an fahimta ko kuma ba da ka iya musulmi ne idan abin da yake yi na yau da gobe irin jayi wannan kun nasa zai sha zai tsira amma da cikin masu ƙoli ba shi an fahimta ko to malamai suka ce haka in ka kalli ka shaka shaka shaka haka suke faru to mazo ke gaya mana mutane ba bai ɗaya suke ba mai kirkin su da fahimtar addini su ne yan koli masu kirki ba fahimtar addini ba su kai waɗannan ba masu fahimtar addini amma akwai rashin kirki su ma nasu matsayin da ba an fahimta ko ƙarshen baya kuma ba fahimtar ta addini mai ƙwari kyawun ɗabi'un ma babu daraja ba a daraja ba ba a sako su Allah ya tsare to bayan wannan shi da sai malamai suke cewa hadisin ina koyar da mu abubuwa kamar haka ina ɗauke da amfanin nuka kamar haka yana sanar da mu cewa tambayoyi da ake yi zuwa ga waɗanda ake wa a matsayin malamai ko masana da za a iya tambayar su ba da amsa ba duk tambaya mace take da fuska ɗaya kai tsaye a fahimta maka ita ka fahimce ta akan abin da aka yi maka kama da amsa ta tafi kai tsaye zuwa ga abin da aka nema da gozon a ana samun tambayoyi masu fuskoki da harshe an fahimta daga manzo an masa mai irin wannan fuskokin ya ba da amsa ɗaya ya ba da biyu duk an ce ba haka ake ne ba haka ake so a ji ka to idan mutum ya maka tambaya kake da fuskoki daban-daban in ka so ka ba shi amsa duka fuskokin kamar yadda manzo ya musu ya ilimin sanin fuskokin ko ta ina kamar karkab da su ya karu ya san su duka in kuma ka so baka da lokacin zaka tsaya ka fahimci masa duka Sai da su a tambayar ta haka tana da fuskoki mai yiwa kaza kake so ka sani mai yiwa kaza kake so ka sani mai yiwa kaza kake so ka sani sai ce a ni kaza din nake so sai ba shi amsa abin da ya ne an fahimta zo da ya ga dama zai iya da su tun san da suka mata tambaya kuna so wanda ya fi kowa ne a gurin Allah duniya da lahira ko ku wanda yake da girman daraja ta bangaren dangi bayan shi kansa ko kuna so ku san me matsayi a cikin al'ummar da ake rayuwa yanzu ma da za su zo bayan an fahimta to kaga zai iya wannan su masa specify din wanda suke so ya ba su amsa ya gaya musu ko su tantance masa wanda yake so su ji amsa su ko ya gaya musu to akwai salo dama na hikima da malamai suke cewa a iya tambayar ka abu amma yana ɗaukar ɓangarori to mafi hikima mafi dacewa ka ba da amsar duka wanda yake neman amsar ya ƙaru da abin da yake nema kuma a ƙare shi da abin da ma bai tambaya ba shi ya fi a share masa duk jahilcin wannan to za su kaga ya ba su amsoshin duka bayan tasu da suke so su ji wacce ita ce asalin tambayar da ta suka tambayar to kuma an kare su da wasu wanda ba su tambaya wanda kuma su suka kuma tambayar da suka sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu cewa daga cikin dangi dangi da ake da su dangantaka wata dangantakar fi wata wannan hadisin ya tabbatar mana haka da aka ce dangantakar annabi yusuf da yake annabi dan annabi jikan annabi dan dan dan jikan annabi sai eh, kakan annabi ko to da ya haɗar da annabawa manzanni a cikin wato jerin salsalar dangantakarsa to irin wannan dangantaka ita ce mafi darajar dangantaka akan wacce aka samu ratsin masu kirki da marasa kirki masu kirki da marasa kirki a cikin tafi an fahimta saboda haka ko a yanzu dangantakar wasu gidan ta fita wasu za ka dana ka ai irin suwa da ai irin aura ne ai irin azaura da su ne ai mutanen arziki ai masu mutunci ne ka ji kuma na ta kai me ya kai ka gusa su ne ko ai ko za ka ji a jikinka ai ko sai ka daure ko wani kuma ta ba ne da dai ba a sa cikin waɗanda suka fi amma dai haka haka da yadda ake su ba laifi suna kwatanta ko su za ka tuwa na na sanar da mu cewar dangi ma matsayi matsayi daraja daraja ce su shi sa a irin irin yanayi na zama in ba magana ake ta addini ba a kau da komai gefe to in ka san darajar da kake da ita a zamantakewa da hulɗa ta al'umma ta ƙasa ce to ka tunkari inda suke da mataki na koli ka ce nan kake so ka tusa to za ka sha wahala za ka wahala za ka wahala amma an ka zo a ajinka kai sai ka ji an yi an gama lafiya lafiya an fahimta ko yawwa to amfanin mu fahimci irin wannan ke sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu cewa annabi yusuf amincin allah ya tabbata gare shi annabi ne mai kima da daraja wanda yake da salsala da iyaye waɗanda suke masu daraja da kuma wato kusanci zuwa ga Allah ko da bai kai daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba amma Allah ya masa wata kima da daraja da bai wasu daga cikin Allah ba tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd daga cikin irin wannan falalan akwai irin wannan da Allah ya yi wa annabi Yusuf annabi Musa an fifita shi da yin magana da shi wasu ba magana da su ta kai tsaye da Allah da su ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma an yi isra'i da mi'raji da shi an zanta da shi zanta ta kai tsaye an masa abubuwan da ba a yi wasu annabawan da manzanni ba na mu'ujizozi da fifiko da daraja an ba shi abin da ba a ba wasu ba da a ranar lahira shi ne zan mai ceto na gaba ɗaya amma saurari bayi a yi musu hukunci da abubuwan da suka kama da haka kashi annabi yusuf to haka haka da wannan ake faɗar wani abu da allah iya wani manzo ko annabi da bai wani manzon ko annabi ba to da musulunci ya tabbatar da wannan amma ba so mu ce ɗauki irin wannan salon kuma ya dafa ƙoƙarin nuna rashin daraja wani annabi akan duka masu daraja sai wani kam ya ke ruwan in za ka faɗa da irin wannan dalilan babu laifi sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu falalar ilimi da fahimta mai zurfi a addini domin da aka ce waɗanda suke da darajar ku a lokacin jahiliya suka sufi da kyawawan ɗabi'u kuma a lokacin musulunci suka ci gaba da wannan kyawawan ɗabi'u suka samu fahimta addini su ne mafi fitan za ka wani cewar ko da suna da kyawawan ɗabi'u lokacin jahiliya suna da kyawawan ɗabi'u a lokacin addinin musulunci ba za su zama masu cikakke daraja ba sai sun samu fahimta mai zurfi ta addini ko wannan ke na farla ilimi ashe ko kana da kirki ko kana da mutunci to in ka zama kana da jahilci baka kai darajar wanda yake da kima da mutunci da kuma ilimi ba yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah ya ce yana darajarta ina martaba ina fifita waɗanda suka yi imani ha musulunta na musulunta a duk muna da daraja duk muna da mutunci duk muna da kima a gurin Allah wallazina utul ilma darajat amma masu ilimi a cikin mu'minan nan kuma su sufa matakin su na kolin sura sun kara so kai daraja ta koli fari sanin littafin Allah da fahimta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka zama kana da kima ta koli bayan kimar imani da musulunci da kake su Allah ya samu dace to shi ne sai malamai suke cewa wannan yake nuna kuma cewa darajar ilimi da matsayinsa ta keri ta fifici darajar dangantaka ta fita dangi domin sai annabi ya ce mafiyanku a lokacin jahiliya suka su fitar kyawawan ɗabi'u kuma suke da gida mai mutunci da daraja kuma suka zama masu kyawawan ɗabi'u a cikin musulunci su ne suka fi idan suna da fahimta ta addini kenan idan ba su da fahimta ta addini akwai na sama da su ba suka fi ba to wanda sai ke cewa darajar ilimi ta fifici ta dangantaka to mu inda shi darajar take fitowa ta wato ainihin game ta kyau amma idan aka rasa shi to za ta zama tauyayya na kasashiya saboda haka ilimi ba karamar daraja ba ce kuma mafi koli a bayi wurin Allah subhanahu Ta'ala, ta bangaren daraja shine mai jin tsoron Allah da ya sami nagartar zuciya da kuma kyawawan ayyuka ba sama da mai wannan saboda haka yadda jama'a suke kallon abu daban da yadda Allah yake kallon abubuwa hadisi ya tabbata mazo yake cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin ينظر ko wasu la yanzuru inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum a wani lafazin ko la yanzuru ila wa aji samiku an gane baya kallon kamanninku da jikinku ko ko baya kallon kamanninku da dukiyoyinku walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum dan ina kallon zukatanku ne waye yake da niyya mai kyau ina fa Allah da kuma ayyukan ku waye aikata nagartattun ayyuka da suke daidai da tsarin doka Allah bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan Allah yake kallo da shi ke wa daraja da kima amma in ka dawo cikin bayi mutane da su kuma waye ya fito daga gida babba waye yake da canji a aljihu an gane ko waye in ma karawa za a baya da ka iya haka za ka yi shi haka za ka bashi saka da sai aka ana kirgen masu daraja ta wannan bangaren su abin da suke gani na ido shi da abin kallon su awa na akwai canji awa ne gidansu ai babban gida ne awa ne Allah ya baka ai sadauki ne to wannan shine babba sai ka da lissafa koda da fayau ne a gurin Allah an fahimta ko to amma bawon da kuma idamu da abin da Allah ya damu da shi zaka tar shi kuma kimarka a gurinsa yanayin kusantarka da Allah da damuwarka da addininsa daga shi ma ina kwatanta bawa da yanayin yadda ya damu da addinin Allah da kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba ta tunanin sai zama daban da na sauran jama'a baya biyewa yari mai sha kiɗa inda duk mutane suka nausa shi ma ya nausa a shi za ga ina da hange daban da irin nasu sakamakon albarkacin damuwa da Allah da kuma abin da yake so to wannan yake nuna mana falalar ilimi ta keri ta iya dangantaka shi kuma ilimin shi ke hassa maka ka san abin da Allah yake so ka san abin da baya so ka yi wanda yake so kamar wanda baya so haka sai ka samu tsoronsa sai ka zama fifici sai ka zama kafi kowa sakamakon wannan ilimi rashin sa kuma shi ke daƙile ka shi yasa manzo yake cewa wanda aikinsa bai ciyar da shi gaba ba wanda aikinsa ya sa ya zama koma baya bai abin da Allah zai kalla imar daraja ba to dangantakarsa ba za ta ciyar da shi gaba ba fahimta da dangantaka za ta sa mutum ya ci gaba bai yi aikin da za a kalla a martaba shi ba da su abu jihar duk sha su abu lahab da abu lahab ya sha kaga dai Allah ba cewa ya tabbat yada abi lahab wa tabba har a tashi kiyama ana karanta ya ne matakas amma fa bai wasta ce ta shayar da annabi kai wasu ce ta sha ne kuma dan uwan baban annabi an gane to da dangantaka za ta yi aiki ba kai aikin kirki ba da dangantaka za ta yi rana ba ka ba Allah ba to da ta yi masa an fahimta ku? to haka abubuwan su haka annabi Ibrahim da babansa da kasancewarsa shi ya haifi annabi manzo madadin Allah za ta yi tasiri to da ya sha da ya ci albarkacin ɗa to amma me saboda bai ba Allah ba wannan kasancewarsa tare da khalili ko ya haifi khalilullah ba zai ma amfani ba haka dan annabi nuhu kasancewarsa bai ba Allah ba kasancewar babansa annabi ne manzo ba zai ma amfani an gane ko saboda haka to wanda sai ke gaya mana cewa dai magana ta daraja ta kori ka san yadda zaka ba Allah kuma san yadda za ka kauce wa saba masa ba darajar tafuwa ta ka ake samun tsoron Allah ka zama kafin kowa to bala imamu nawawi ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin babu takwa da wani dalili saboda amsar farko da manzo ya bayar da aka tambaye shi man akramun nas sai ce ne a tuƙahu a to shi sa malam imamun nawawi sai dauki wannan hadisi sai sa babu taqwa saboda ya gaya maka darajar tsoron Allah cewar ita ce mafi kolin abin da ake samun martaba a gurin Allah Allah ya ba mu tsoronsa to da shi ne abin da ya fi wannan hadisi abin da muka daidai Allah ba mu ladarsa abubuwan da suka gitta na kuskure Allah ya yafe ne bayanin da na fahimta amma ta karanta can ƙarshen والصلاة والسلام على wa ala وعلى wa وصحبه من والاه hubai wanda ya rubuta tambayarsa a bisa abin da ya fahimta daga karanta tambayarsa ina maganar me abin da yake sunna a yayin da lada ne yake iqama ta tayar da sallah yakan ji idan da mutane a cikin masallaci lokacin da lada ne yake da kafanta fahimta yawwa yakan ji ana kan barbari haka misali an ce Allahu akbar Allahu akbar wasu ma suna faɗa ko to ita ya abin yake ma'ana sai kwayan mai yin ikama a lokacin da yake ikama ba kiran sallah akwai wannan ko ko babu an fahimta to nake fahimtar kamar wannan yake so ya tambaya amma da tunda yana nan ina kuskure wa fahimtar tambayarsa ba abin mamaki wani manzo ma amma tambaya ya bada amsa an ce ba wannan miki ne ma ko <laughs> yawwa to abin da yake akwai tsari na sunna a kiran sallah aka ce ka kwaikwayi abin da mai kiran sallah yake faɗa in ya ce Allahu akbar Allahu akbar ka ce Allahu akbar Allahu ashhadu an la ilaha illallah ka faɗa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka faɗa hayya ala salah hayya ala a anan aka ce kana da zabi ko ka faɗi irin abin da ya faɗa kai ma ka ce hayya ala salah a wajen hayya ala salah ka ce hayya ala falah a wajen hayya ala falah ko kuma a nan gurin shi ya ce hayya ala sala da hayya ala sala kai kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah ya faɗa Allahu akbar Allahu akbar ka faɗa la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah in ka faɗi la ilaha illallah sai kuma ka goya da salati ga annabi ta salan da ya shafi wato ainihin yi masa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu al-qa'ima ati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ka masa wannan addu'a ko rabitu bil islam dinan raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasulan ko nabiyyan to abubuwan da suka zo to wannan a kiran sallah ake an fahimta ko amma abin da ya shafi iqama babu wani nassi da ya zo akan cewar in ana iqama ana faɗar abin da mai iqama yake faɗa an dai samu wasu daga cikin malamai da suka yi ittihaji sai suke cewa to ai an kirayi iqama da kiran sallah kamar da ake kiran kiran sallah kiran sallah a hadisin da ake cewa baina kulli azanaini sala ko du'a a tsakanin wato duk kiran sallah da iqama ana iya sallah a ana iya nafila kafin ta da sallah ta farilla kana iya kai addu'a a ban karbawa ce ba a mayar ku su suka ce an ce bai na kulle a ranai ne an kira a ba kamar da ake kiran kiran sallah ba su suka ce a kan haka tunda an ce ana kiran sallah a faɗa abin da mai kiran sallah yake faɗa in ana iqama ma a faɗa abin da mai kama yake faɗa don dukkanin su lafazi iri ɗaya ne an kira su da kiran sallah an fahimci wannan bayan akwai da suka wannan hari, su su malaman suka ce amma fa kun kuskure akwai bambanci da a rinjayar da sunan wani abu akan wani da kuma ɗaukan hukunce-hukuncen da suke kan ɗaya daga cikinsu a ɗora musu duka shi irin wannan akwai shi a cikin addinin musulunci daban-daban ana cewa da rana da wata kamarai ne sai a rinjayar da sunan wata akan rana sai a ce kamarai ne to amma ba ana nufin duk hukunce hukunce da suka shafi wata sun shafi rana ba dinna rana sun shafi wata za ka ɗauko abin da yake na hukuncin rana ka kai shi na dare na wata ba ko ka ɗauko na wata ka kai shi na rana ba an fahimta ko haka kuma suka ce ana cewa abawai ana nufin uwa da uba to ba ana nufin cewa duk hukunce hukunce da aka faɗa akan uba haka yake akan uwa ba duk abin da aka faɗa da hukunce hukunce akan uwa haka yake akan uba ba a akwai bambanci an fahimta ko suka ce kuma ana cewa umarai ne ana nufin abubakar da umar ba ana nufin duk abin da manzo ya faɗa akan abubakar shi da akan umar ba irin wanda ya faɗa akan umar shi da akan abubakar ba an fahimta suka ce kuma kai da ma ana yin haka ya za a yi yadda sahabbai suka yi ta faɗo har a tashi gaban ɗaki sai sun ce ga yadda manzo ya ce a yi in za a shiga yadda za a yi in an fito amma su kasa faɗo cewar ana yi kama suna faɗar abin da ake ake faɗa an fahimta a ce ba hadisi gare da ba da sai an yi ijtihadi saboda haka sai suka ce to kai a je ma in kun ce ai haka a faɗa abin da mai kiran sallah yake faɗa haka a faɗi bai abin da mai iƙama yake faɗa to an gama kiran an gama iqama ka faɗa abin da ya faɗa sai kuma kai Allahu rabba azza da wasu ta a san ma ce kai Allahu rabba azza da wasu ta ko <laughs> an fahimta ko saboda da wani sai kin shirba a yi a iƙama, kama su ake kawai kaji ina zama ya kabbara ku sallah sai a kiran sallah abin da aka so ya zo cewar ana sanya yatsa a wato kafar kunne a rike haka duka hannun biyu ka gane ya fi sa mai kiran sallah idage yi karar ba za ta shiga makunne ta dame shi ba amma kuma yana isar da sakoyin da ake so sannan kuma saki da wasu suke yi duka biyu ba shi ne daidai ba wasu kuma sa ɗaya banda ɗaya ba shi ne daidai sai dai in kana riƙe da wani abu za a ce maka uzuri da riƙe wanda kai sarbazai zai ba ka riƙe kuma ka sa a kunna an fahimta ko to wannan kuma daban sannan kuma juya wanda ake kanka ake so ya dan juya dama hagu a daidai hayya ala sala da hayya ala sala ba duka kiran sanda ba a daidai nan saboda in kai haka na nan su jiyo in kai haka nan su jiyo an gane wasu ka ce to a tun da za su yi za su fi kama ake yi ai duk bai ɗaya take bayarwa suka ce to ka dai sunna za a baka ladan wannan juyawa kuma da za a ɗauke wuta a daidai lokacin da ke juya za ta yi aiki an fahimta ko yawwa abin da ya shafi tsari na addinin musulunci a neman aure akwai littafi albishirinku manema aure da da hausa boko a ciki akwai bayanin yadda ake cewar in ka ga yarinya ta kwanta maka arai ko matar da Allah ya jefa santa a zuciyarka matakin farko da zaka fara yi bayan ka ganta ta kwanta ma arai ya halatta a shari'ance bata san ma za ka ganta ba kaɗan kaɗan rabewa ta ɗan gitta kuma ka gani kuma ka kaya ba hankalinka ya kwanta to sai ka tafi zuwa ga magabatanta zuwa ga magabata in kai kake iya zuwa kai tsaye suna da wannan fahimtar ka same su kai in idan ka je kai tsaye za ce ka ji rashin kunya wani ya tunkaro ma wai shi na sai ƙasa da kansa sai ka sa wanda zai je ya tankare shi saboda yanayi na ɗabi'a koyi da kuma al'adu in ita je aka same shi ce to na ga yanka ko wani ne da muke tare da shi ya ga yanka ya yaba da ita yake so ya nemi aurenta yace mu zo mu nuna masa izini to wannan shi zai kauda idan da wani wanda aka yi wa alkawari ya riga ya isanta ta san shi ta karkata gare shi ya karkata gare ta za a yi muku bayani cikin ruwan sai suka amma na ji daɗi da kuke fita wa ƴar mu zato kuka so mu da alkhairin haɗa surkuta amma kuma wani ya riga ku kaga ba za a zuwa samu matsala ba kai ai maka bayani mai daɗi mai kyau ka gubi da addu'a to Allah ya sa a dace kai ma Allah ya dace da kai irin ta ta gari su su maka addu'a kai kai musu addu'a to kuma sannan kayi kina a gurin su cewar baka zo kai musu cancel a ɗan su da kuma wanda yake neman aurarta an fahimta kuma baka shiga kai ƙarfi a zo a ce an datse ka kuma ka shiga tsaka mai wuya ba duka an yi maganin wani to haka ake farko in ya maka izini ya ce to ya yarda ka zo ka ganta ka ji ta bakinta bayan ka ganta ta kwanta ma a to a dan samu kuma zantawar da mai yiwuwa a ta gurin magana kuma ka ji kai haka za a yi an fahimta da akwai za ta birge ka a tafiyarta a shigarta a halittarta amma fa ba ta iya magana ba in ta magana da ka a yi barin kwanuka eh. to wannan ina da tasiri irin nasa idan kuma ka iya zuwa kai tsaye kai da kanka kuma zai fahimce ka ina da fahimta ta addini kana da fahimta ta addini zai ku fucin jira ya halatta haka abubakar siddiq da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faru da su da annabi ya ga aka zo aka nuna masa malaika da aka taso ta kanas da zanen hoton aisha a jikin kyallen gidan aljanna aka ce ka gama takka duniya da lahira to shine sai yake gaya wa abubakar zan fa nemi auren Aisha dama an san juna akwai fahimta tare an fahimta yace to ai Allah ya hukunta babu wani abu ai dai gida ne an fahimta ko haka sai na Ali da yake son Fatima yar manzo Annabi Muhammad dama ɗan gidan ne shi yare ne shi zai aure yar dan uwa tunda da shi da shi duk ƴaƴan wa da kani kuma gashi ya ga ƴarsa kuma anan ya taso tare suka taso to da ka samu zan shi to ni fa Fatima nake so yace zan baka ita amma da sharadi za ka riƙe ta bisa amana bisa gaskiya kaza kaza wannan ka iya tsawa wajen ba to wannan shine tsarin da shari'a ta ba sai ka je ka shammaci babanta ya fita ka zo ita ma babar ba ta gaya masa ba ta bari abu ya karfi shi kuma yana da wani tsari nasa daban da yadda kuke sai lokacin da kuke ga kamar abu yayi kuna fitowa sai sa rabce ku sai dai shi ya haife ta ba za ta aure ka kamar da kwanaki wani rubutu shi to shi yanzu ga shi, ma ya je ma yana cewa in ya sake ganin sa da yarinyar sa sai ya daure shi ko ai da an samu waɗannan duk ba za a samu da yarjewa ta da amincewa ta ina magana kuma daure kai yanzu an fahimta ko to shine abin da ke Allah ya samu da na da wannan ma bai da asali bai da asali an ce ashhadu allah la ilaha illallah wasu ce wahada wula shirifar ai an san da wa da wala shirka kuma ba kai ka zo da shi ba amma ba faɗa nan ba ko yawa inda aka ce ka faɗa ka faɗa inda aka ce ka faɗa waya kifa inda amri haka mai halar yace ko inda aka ce